Uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ‘yan uwa barkanku da shigowa wannan channel mai albarka uh, mai suna Sanha Academy wannan channel yana kawowa videos akan abin da ya shafi harkar ilimi saboda haka ba iya kawai karatuttukan da ake koya a makaranta ba duk wani abu da ya shafi mu ma wanda zai ilmantar muna iya bakin ƙoƙarinmu wajen zaƙulowa uh, abubuwan domin a yi bidiyo mutane al'umma su amfana da shi to haka idan kai sabon shigowa ne wannan channel ah, muna roƙon da ka danna subscribe sannan kuma ka danna wannan ƙararrawa domin duk lokacin da aka sake bidiyo mai amfanarwa kai ma ka amfana da shi mun gode ah, yau bidiyon da za mu yi gabatar a kai shine ah, yadda ake calculation Din grade point average da kuma cumulative grade point average a ah, duk yan uwana da suke karatu a jami'o'i ko kuma polytechnics ko kuma college of education sun san menene gpa da cgpa so haka a tsarin karatunmu na secondary ba a yin calculation da using gpa da cgpa but amma a ah, tsarin karatunmu na polytechnics College of Education da kuma jami'o'i ana amfani da shi wannan grade point average da kuma cumulative grade point average wato makin da mutum ya samu aka tattara ga baki ɗaya courses ɗin da ya yi na semester guda ko kuma na gabaki ɗaya semesters ɗin da ya yi. So daga wannan bidiyo za mu gabatar da shi ne akan abubuwa guda uku. Na farko akan in aka tattara makin da mutum ya samu a ƙarshen semester wato zangon karatunsa na a shekara rabin shekaran wato semester na farko a wanda ya yi jarabawa ya samu ya rijistan courses ɗinsa ya zauna ya jarabawa ya samu gabaki ɗaya a makin da ya ci in Allah da za mu yi bayani akan yaya ake calculating wannan GPA ɗin sannan abu na biyu za mu yi bayani yaya in ya wuce semester ɗaya ya kai kamar semester biyu inda ake calculating a wannan semester biyu that is cumulative grade point average wato CGPA kenan sannan kuma na uku insha Allah cikin wannan bidiyo da zamu gabatar shi ne shi ma akwai cumulative grade point average amma wanda ya shafi semester uku so da wannan yanda ya shafi semester uku wato ya kunshi har ma sama da semester uku huɗu, biyar shida bakwai har takwas kamar masu yin jami'a kenan wanda kuma suke kamar polytechnics kaga a ah, shekara biyu ne so da semester hudu Saboda in Allah ya yarda mun zaƙulo yadda za a yi step by step yadda ake calculating grade GPA da CGPA na semester guda uku. So mutum da zaran ya samu wannan ilimin insha Allah ya san yadda zai yi na semester hudu, biyar, shida da sauransu. Bari mu fara daga na farko which is grade point average wato GPA na semester guda ɗaya. So da haka wannan slides da za su zo a gaba insha Allah za su yi bayani akan yanda ake calculating GPA na semester farko idan mutum ya gama semester sa na farko courses ɗin da yayi yayi register ya zauna ya jarabawa to insha Allah za mu nuna yadda ake calculating wannan GPA ɗin amma akan 4 point scale so ya polytechnics ɗinmu da suke Najeriya suna amfani da 4 point scale amma jami'unmu wasu suna amfani da 4 point scale amma galibi sun fi amfani da 5 point scale to amma dai ko da 4 point scale ne ko 5 point scale ne to duk dai manufa guda ɗaya ne kuma sannan kuma yadda procedure take na calculation ɗin duka iri ɗaya ne insha Allah so idan mutum ya iya irin wannan ɗin na 4 point scale ɗin na 5 ɗin ma insha Allah the same procedure zai apply sai ya duba irin grading system ɗin su kuma na makaranta so yanzu idan muka ɗauki wannan shine yadda polytechnic take grading makarantu ah, wannan shine maki na wato idan mutum ya yi jarabawa a kowane course da ya ɗauka ake ba shi grade wannan su ne grades ɗin wannan kuma su ne nauyin kowane grade wato idan mutum ya ci tamanin mu ɗauka kayan rijistan course introduction to computer sai ka ci tamanin ko kuma daga tamanin zuwa ɗari to duk makin da ka ci tsakankanin nan wannan yana nuna ka ci A kenan sannan kuma nauyin wannan A ɗin shine 4.00 sannan idan ka ci saba'in zuwa saba'in da tara wato kana da ab sannan nauyin wannan ab ɗin shine 3.50 haka kuma idan ka ci sittin zuwa sittin da tara kana da b sannan nauyinsa shine 3.00 sannan idan ka ci hamsin zuwa hamsin da tara wato kana da BC a grade ɗinka so grade ɗinka zai nuna kenan kana da nauyin wannan grade ɗin shine 2.50 sannan idan ka ci arba'in zuwa arba'in da tara wato grade ɗinka shine C sannan kuma nauyin wannan C ɗin wato grade C shine 2.00 so haka idan ka ci kuma 0 zuwa 39 wato wanda yana nufin ka faɗi wannan course ɗin so haka nauyinsa shine 0.00 tunda an faɗi babu zancen ma wani nauyi ah, Allah ya tsare mu da F. Yan na ɗalibai ina muku fatan alkhairi. Eh, to wannan shine jadawalin yanda maki ga baki ɗin kushin kof na polytechnic ake yin sa ga inda in mutum ya ci maki kuma ga irin grade ɗin da ake shi sannan kuma ga nauyin wannan grade ɗin so da ba tare ɓata lokaci ba insha Allah za mu shiga gadan-gadan mu nuna mu ga yanda ɗalibai za su yi rijistan courses sannan kuma su zauna su ci courses ɗin har ma mu yi calculating mu ga ya GPA ɗin mutum zai kasance wannan kamar shimfiɗa ne na yadda gabaki ɗaya grading system ɗin yadda ake gudanarwa a polytechnics da yawa polytechnics suna amfani da wannan grading system ɗin ne wannan yanzu mu ɗauka a semester farko ɗalibi ya shigo yana semester sa na farko ya register courses guda shida suna koyon courses guda shidan da ya rajista kowanne ga shi course code ɗinsa ga kuma course title wato sunan wannan course ɗin sannan kuma ga credit unit wato lodin da yake kan wannan course ɗin so da wannan lodin ya bambanta za ka iya ganin 2 3 ko 4 da sauransu so duk wanda kaga yayi yawa wato ana nufin lodin da za a koyar a wannan course din ya fi lodin da wanda bai kai shi ba in 2 ne bai kai 3 ba haka 4 bai kai 5 ba ko kuma 3 bai kai 4 ba da sauransu so da yanzu misali ɗalibi ya rajista wannan courses din a semester sa ta farko wato courses guda shida to in ka rajistan courses guda shidan nan ah, za ka gan su kamar haka kowane ga course ɗinsa ga course title ɗin ga kuma credit unit ɗin to mun ɗauka an gama semester an yi jarabawa mutum ya zauna ya jaraba akan wannan guda shida idan kai aka jaraba akan wannan guda shida wato kowane course ya kamata yanzu mu ga wani irin grade mutum ya samu a wannan course ɗin ya ci ko ya faɗi so haka idan muka duba wannan kala yellow ɗin shine sabon kala da ya shigo daga cikin table ɗinmu da muka nuna a baya wato grade score in exams wannan yana nufin grade ɗin da mutum ya samu a jarabawar da aka yi to yanzu shi wannan ɗalibi da muke kwatance da shi shine ya yi rijistan courses guda shida a kowane course yanzu kamar wannan introduction to computing credit ɗinsa guda biyu ne ya ci A haka introduction to digital electronics credit ɗin uku ne ya ci b haka kuma ah, one three that is introduction to programming credit ɗinsa uku ne sannan kuma ya ci credit unit ɗin wato loading ko nauyin da yake kan wannan kwas ɗin uku ne saboda haka ya yi jarabawa ya ci B saboda haka waɗannan da ya taƙaice su ne grades ɗin da wannan ɗalibi ya samu bayan an gama jarabawa to bari mu gaya mu ci gaba da calculation saboda haka to kamar yadda na yi bayani a baya wannan grade ɗin da wannan ɗalibin ne ya ci to yaya za mu yi wajen mu gano GPA na gabaki ɗaya grade point average na gabaki ɗaya wa'annan courses da wannan ɗalibi ya rijista a wannan semester to kun ga ya rijistan dama course guda shida kowanne ga course code ga course title ga kuma career unit ɗinsu wato loading su to yanzu idan muna son mu gano yaya GPA yake to ga grade ɗin da ya samu a kowane course sannan kowane course yanzu kamar yadda na nuna a baya farkon wannan bidiyo ko ce farko farko na nuna mana cewa ita polytechnic tana amfani da bari in koma bayan dai a gani saboda a ƙara fahimta yauwa wannan slide ɗin na yi bayani akan haka jadawalin su yake ka grading system ɗin su A yana ɗauke da 4.00 haka idan muka koma bidiyon mu yanzu shi wannan ɗalibin a courses ɗinsa da ya na wannan semester gabaki ɗaya a computer introduction to computing ya ci A so haka credit unit ɗin A ɗin nan kuma 2 ne To idan muka duba a slide da nuna a baya shine in kana da A wato kana da 4.00 shine nauyin da yake ɗauke kan wannan grade ɗin. Sannan kana da AB wannan shine nauyin AB in ka ci AB. Kun ga wannan ɗalibi ya ci AB a wannan course ɗin Digital Electronics. Sannan a Introduction to Programming ya ci B nauyin nauyinsa shine 3.00. Wannan nauyin mun duba ne a yanda tsarin jadawalin makarantun mu na polytechnic suke a grading system ɗinsu da yake ɗauke da 4 point scale sannan kuma yadda grading system ɗinsu yake a a a b b b c c da kuma f to yanzu wannan ɗaliban ga grade sun da ya ce unfortunately a maths 111 ya faɗi ya ci f to kun ga a nauyin wannan f ɗin 0.00 ne to yanzu yaya za mu yi mu gano gpa so da mataki mataki kamar yadda muke tawowa a hankali yanzu credit unit ɗin da ya rijista ga su nan sannan kuma ga weight grade point ɗinsa wato wannan shine nauyin duka wa'innan grade ɗin so haka to yanzu abin da za mu yi shine wannan multiplication za mu yi na credit unit ɗinsa da kuma weight grade point ɗinsa kun ga ba za mu yi amfani da grade ba grade ɗin wannan wannan ya yi representing wannan wato wannan yanzu shine a maimakon a ce a wannan 4 ɗin shine yake daidai da shi a maimakon a ce ab 3.50 shi ne ke daidai shi amma ko a ce B 3.00 shi ne ke ɗauke da wannan so haka to yanzu idan zamu nemo GPA matakin da zamu bi na biyu shine wannan credit unit ɗin zamu yi multiply wato zamu ninka shi da kuma wannan point ɗin wato wannan times wannan bari mu gani a slide na gaba to yanzu muka ɗauka one by one ga ɗalibin nan dai ya yi rijistan kwasu shida ga credit unit ɗinsu ga grade ɗin da ya samu da ya jarabawa sannan kuma ga weight grade point na kowane grade da ya samu ya jarabawa to yanzu kamar da muka faɗa a slide na baya a cikin steps na samuwa GPA shine za mu yi multiply wato za mu yi sau a tsakanin credit unit da kuma weight grade point wato nauyin grade ɗin kenan so kun ga yanzu za mu ce 2 times 4 shine anan see you credit unit times weight grade point weight grade point so two times four shine muka sa nan two times four shine na wannan cost din wato credit unit din da ka register da kuma nauyin grade din da ka samu shine zai ba mu 8 two times four shine 8 to bari mu gani wannan shi ma in muka yi na wannan zai nuna mana shi ma kaga credit unit din wato shi kuma loading da yake kan wannan cost din uku ne so za ka to amma kuma nauyin grade ɗin da shi wannan ɗalibin ya ci a jarabawa 3.5 ne to sai mu multiply mu ce 3 times 3.50 kun ga 3 times 3.5 that is 50 or 5 this is the same thing da wannan zero ba ta da amfani to idan muka ce 3 times 350 35 eh, or 350 zai ba mu 10.5 to bari mu gani wannan course ɗin shi ma yana da kari ne uku sannan kuma nauyin grade ɗin da ya ci 3 ne sannan haka shi ma gashi tiri, times tiri, which is equals to nine to idan muka ci gaba haka shi ma wannan two credit unit times 2.50 zai ba mu five. shi ma wannan two credit unit times grade ɗin da ya ci ne nauyinsa 2 so zai zama two times two two times two zai ba mu four sannan wannan shi kuma 3 times f wato 3 times 0.00 saboda grade ɗin da ya ci f ne faɗuwa ne faɗuwa kuma yana nufin babu kowane point so nauyin wannan faɗuwa shine 0 so 3 times 0 anything any number or anything multiply by 0 is equals to 0 so to kun ga kenan wannan ya koma grade ɗinsa a makin tare da muka yi 0 to wannan shine mataki na farko da muka ɗauka wajen ganowa GPA ɗin wato mun multiplying credit unit ɗin da shi wannan bawan Allah ya samu a kan kowane course da kuma irin nauyin grade ɗin da ya samu yanzu matakin da muka yi na farko kenan ga shi nan mun yi multiplying kowanne kuma ga abin da muka samu to abu na gaba ne a yanzu kuma za mu tare gaba ɗaya credit unit ɗin da ya register nan za mu tare mu ga nawa ne credit unit da ya register wannan ɗalibin shine gabaki ɗaya na course shidan nan ne guda goma sha biyar to sannan wannan credit unit da with credit fund din nan shi ma da muka ta muka yi multiplying wato 2 times nauyin wannan grade din 4 kamar da na nuna a baya a wancan slide din za mu ga ya ba mu 8 haka muka yi duka one by one har muka zo nan to yanzu shi ma wannan ansar da muka samu na kowane da muka yi multiplying sai mu tare shi waje ɗaya idan muka tare zai ba mu 36.5 yanzu wannan 36.5 ɗin yana nuna shine nauyin duka grade ɗin da wannan ɗalibin ya samu a wannan semester da ya rijistar courses guda shida da fatan an gane wannan 36.5 ɗin wannan tarewa da muka yi wannan fararen lambobin wato 2 times 4 3 times grade point da aka samu a wannan course ya 8 haka sauran ma duka to in muka tare su ga baki ɗaya ansa shi zai ba mu 36.5 to wannan 36.5 ɗin wannan yana nufin shine nauyin gabaki ɗaya grade ɗin da wannan ɗalibin ya ci a wannan semester wannan kuma muka tare baki ɗaya credit unit ɗin da ya rijista a wannan semester ya yi rijistan kwas guda shida kuma kowanne ga credit unit ɗinsa muka tare zai bamu goma sha biyar to yanzu step ɗin na biyu mun gano total number na credit unit ɗin da ɗalibin nan ya rijista sannan mun gano total number na gabaki ɗaya nauyin grade ɗin da wannan ɗalibin ya samu which is 36.5 to yanzu kuma za mu tafi next slide sai mu ga formula yaya ake samun GPA to a gaba idan muka tafi za mu ga shi GPA yadda ake calculating grade point average na wannan semester ɗayan in muka koma baya wannan slide ɗin gashi nan total credit unit da ɗalibin ya rijista shi ne sha sannan weight grade point na gabaki ɗaya ko shidan nan shi ne 36.5 to shi ne muka rubuta a nan credit union registered in that semester wannan ɗalibin ya yi sha biyar amma credit union ɗin da ya ci shine guda goma sha biyu me yasa ya ci guda sha biyu credit union saboda in muka koma baya a wannan course ɗin zamu mu ga three credit union ne kuma ya ci f wato ya faɗi so idan muka tashi dole sai mu ce wannan sha biyar ɗin a bai uku daga ciki tunda ya faɗi wanda ya anan credit unit an credit unit and wato wanda ya ci ya yi rijistan credit unit goma sha biyar ya ci goma sha biyu tunda muka koma baya wannan slide ɗin zamu ga sha biyar ya yi rijista amma ya faɗi ɗaya so haka wannan ɗayan nan kwas ɗin da ya faɗi kuma credit unit ɗinsa nawa ne three ne to sai mu ce wannan sha biyar ɗin a ɗebe uku daga ciki tunda bai ci ba kuma yanzu ya ci sha biyu kenan daga ciki ana bin sa wannan ukun a gaba to shine a nan table ɗin credit unit ɗin da ya rijista sha biyar amma kuma credit unit ɗin da ya ci shine guda goma sha biyu to menene weight grade point ɗin kamar yadda na bayani a baya duka grade ɗin da ya ci ga nauyin su nan da muka yi multiplying da credit unit gaba ɗaya shine ya bamu wa'annan da muka tattara ya bamu talatin da shida da ɗigo biyar so credit unit thirty-six shine 36.5 to yaya formular GPA take wato grade point average formula ita ce shine formula shine total weight grade point divided by total credit unit registered so da wannan shine total weight grade din wato gabaki ɗaya nauyin courses ɗin da nauyin nauyin grade din da ya samu gaba ɗaya da muka tattare shine ba mana 36.5 ɗin, na wannan course guda shida to kuma sannan register course ɗin da ya gaba ɗaya guda goma sha biyar ne credit unit din to a formula shine total grade point divided by total credit unit so yanzu muna da sai mu ce yanzu kaga muna da 36.5 kenan a raba ta gida goma sha biyar ba za mu saka wannan sha biyun ba saboda ana bansa guda uku kwaya sha biyu ya ci daga cikin sha biyar da ya rijista saboda haka total wanda ya rijista shi za mu saka so da haka from the formula total grade point over total credit unit registered so this is the total grade Uh, with grade point sannan kuma shine total credit unit ɗin da ya rijista so haka idan muka yi 36.5 divided by 15 zai ba mu uh, 2.43 so haka wannan shine GPA ɗin da wannan ɗalibin ya samu a wannan semester ta farko to wannan shine hanya da ake bi wajen calculating GPA na semester na farko semester ɗaya kenan to in muka ci gaba yanzu za mu yi ga yaya ake calculating kuma cumulative grade point average. Yanda ake calculating cumulative grade point average wato gabaki ɗaya semester biyu da ya yi. Yanzu ya yi semester ɗaya mun gani a baya ga total abin da ya samu 2.43. To yanzu kuma an shiga ya shiga semester ta biyu wannan ɗalibi. So haka to yaya ake calculating in an shiga semester biyu a haɗa da na baya. To yanzu wannan shine semester sa na biyu sannan ga courses ɗin da ya register shi ma mun ɗauka a zoomin yaran nan ɗalibin nan ya register course guda shida a second semester ga sun su introduction to internet computer application packages kowanne ga credit unit ɗin sana to shi wannan ɗalibi da ya register wa'innan courses ɗin shi ma kamar yadda muka yi a baya na semester 1 so da to a semester 2 shi ma kamar yadda muka yi exactly irin na semester 1 a semester 2 ga shi nan procedure da muka bi wajen calculating GPA shine ne farko yanzu ga kurs ɗin da ya rijista ga credit unit ɗin su nan so da da rijistan su gabaki daya sai muka tattare credit unit din nan guda goma sha bakwai rijista a wannan semester credit unit din gabaki daya nauyin kowane kurs sha bakwai na gaba ɗaya guda shidan kenan kowanne ga na shi wannan tu, wannan tari, wannan fu da sauransu to kuma kowanne shi ma da aka yi jarabawa yaron nan ga irin grades din da yake a wannan ya ci BC a wannan ya ci C a wannan A wannan BC haka ya ci duka courses ɗin nan to menene nauyin su wa'annan grade ɗin BC kamar yadda muka faɗa daga farkon slide ɗin bayanin mu na jadawalin yadda tsarin polytechnic yake BC nauyinsa shine 2.50 C 2.0 to haka muka ɗauko kowane grade da wannan yaron ya ci muka sa nauyin wannan course ɗin wannan grade ɗin so da to wannan kuma sai mu tattare kamar yadda muka yi a baya na semester 1 sai mu ce 2 times 2.50 shi ma kaga ya bamu 5 haka kowanne 3 times 2 wato credit grade multiply by weight grade point na wannan grade ɗin da yaron ya ci 3 times 2 6 4 times 4 16 Tunda a ya ci a kuma 4.00 ne nauyinsa so da haka 4 credit grade times 4 weight grade point zai bamu 16 haka wannan 2 times 2.5 haka wannan 4 times 3 zai bamu 12 haka wannan to in muka duba a wannan semester na biyu yaran nan bai faɗi ko course ɗaya ba kenan so da haka kun ga a nan yadda ya yi rijistan guda goma sha bakwai kuma ya cinye gaba kiɗin wannan goma sha bakwai ɗin sai dai grade ɗin wani grade ɗin ya fi wani grade ɗin girma so da haka to gashi dai kamar yadda muka muka tattare muka tattare shi grade point ɗin nan za mu ga muna da hamsin da ɗaya gabaki ɗaya so haka nauyin wa'innan grade din da wannan yaron ya ci a wannan semester na courses guda shida wato shine hamsin da ɗaya sannan credit ɗin da ya rasa gabaki ɗaya wannan semester shine guda goma sha bakwai to yanzu bari mu ga mun samu wani semester biyu dama mun samu wani semester ɗaya mu aji to ya za mu yi mu samu mu haɗe su guda biyun mu samu wato current wanda ya zama to shine cumulative wato gabaki ɗaya da ya samu idan muka wuce za mu ga cewa credit unit registered mu sha bakwai ya yi sannan credit unit ɗin da ya ci sha bakwai in muka duba muka ga yaran nan bai faɗi kwasko ɗaya ba sannan gate point da muka calculating ya ba mu hamsin da ɗaya so da haka to shi ma dai kamar yadda muka yi na semester one grade point average in yaran na yi total grade point over total credit unit register kamar yadda muka yi na semester one zai ba mu 51 divided by 7 wato total work grade point 51 divided by total credit union registered is 17 so therefore wannan ɗalibin a wannan semester yana da 3.0 to in manta ba a baya yana da 2.43 semester 1 a semester 2 kuma yana da 3.0 to za mu samu cumulative idan muka tafi wannan slide ɗin za mu ga yadda za mu samu cumulative wannan a semester 1 ɗinsa ya yi rijistan ah, 15 credit unit sannan ya ci 12 in ban manta ba sannan yana da 36.5 with grade point ɗinsa sannan GPA ɗinsa 2.4 a wannan semester ta biyu ya yi rijistar training 17 ya ci duka 17 ɗin sannan with grade point wato nauyin wa'annan grade ɗin da ya ci 51 sannan GPA ɗinsa da muka calculating gaman gashi nan which is 3.0 yana da 3.0 to yanzu yaya menene cumulative wato in aka haɗe wannan semester da wannan semester muka haɗe za mu ga kari ne da ya rusa gaba ɗaya sha biyar a tara da sha bakwai zai bamu talatin da biyu sha biyu a tara da sha bakwai zai bamu ashirin da tara wannan wani ne wanda ya ci kun ga dama ya faɗi uku a baya kariyar uku so wani gari kuma ɗinsa muka tattare talatin da shida da dubu biyar da hamsin da ɗaya zai bamu eighty seven point five sai kuma GPA ɗin to yanzu anan ne. formula ya aka yi aka samu wannan GPA din formula cumulative grade point wacce CGPA shine semester farko a tara da semester na biyu wato 2.4 a tara da 3.0 to sai mu ɗauki average divide by tunda semester nan guda biyu ne kuma average za mu ɗauka sai mu ce divide by 2 so haka idan muka ci gaba za mu ga 2.4 plus semester 2 3.0 divided by 2 tunda upper exam ɗauka which is equals to 7.4 divided by 2 shi zai ba mu 2.7 to yanzu wannan shine cumulative grade point na semester 1 and semester 2 to haka ake samun cumulative grade point na iya semester 1 and semester 2 to idan ana ci gaba da karatu kuma semester tana ƙaruwa yanzu mu ɗauka ya tafi semester 3 idan yaron na ya tafi semester 3 which is calculating namu shine cumulative grade point average CGPA for semester 3 and above so daga slide da za su a gaba za su nuna mana yadda tunda da yanzu yaro ya semester na farko ya yi na biyu to in yi na uku fa dawowa zai yi kamar yadda muka ba da wannan formula da ya ce semester 3 divided by 3 which is very wrong ba haka ake calculation din ba ba za ka ce dan ka ɗauki average ɗin semester biyu kuma kai na uku za ka zo ka ce wai semester 1 plus semester 2 plus semester 3 GPA divided by 3 tunda shine averaging ba haka bane so da kamar ku yadda ake yi to yanzu tunda wannan ɗalibi ya gama semester na farko semester na biyu to yanzu bari mu ga yadda kuma za mu lissafa idan ya yi semester na uku mu haɗe su mu gani yadda ake lissafin a saboda haka slides ɗin da za su a gaba za su nuna mana yadda ake calculating ko kuma ake lissafa na semester na uku da kuma na semester ga baki ɗaya uku, in aka haɗe su ah, wannan shi ne semester na uku sa mu ɗauka ya jisan shi ma courses guda shida sannan kowane course da ya jisa ga credit unit ɗinsa idan muka tattara credit unit ɗin kuma kenan a wannan semester yana da ya jisa credit unit guda goma sha tara to idan muka yi applying ko kuma muka yi bi yadda muka lissafa na semester farko da na semester na biyu a baya in muka duba za mu ga mm, cewa gaba ɗaya wajen point ɗinsa mu ɗauka ya ci wannan ya zauna ya jarabawa ya samu wannan grade ɗin so wannan grades ɗin da ya samu a wannan semester na semester na uku nan kowanne ga nauyinsa kowanne ga nauyinsa to kamar yadda muka lissafa wa'ancan in muka yi shi ma misali 3 times 4 zai ba mu 12 4 times 2.5 zai ba mu kamar da yadda muka yi a na semester 1 da semester 2 to shi ma idan muka yi za mu samo total wato gabaki daya weight grade point na wa'annan grade din da ya samu da ya zauna tunda ya zauna semester 3 ya yi jaraba kuma ga abubuwan da ya ci wato ga grade din da ya ci to wannan shine total wato gabaki ɗaya nauyin wayannan grade din da ya samu a wannan semester to idan muka yi applying yadda ake Calculating GPA na semester shine formula total weighted point divided by total credit union register. To bari mu gani a slide na gaba mu ga. Idan muka duba wannan table ɗin za mu ga cewa a wannan semester semester 3 wannan ɗalibi ya yi rijistan credit union guda goma sha tara. Sannan wannan rijistan ya ci guda sha bakwai. Idan muka koma baya za mu ga ya faɗi course ɗaya sannan credit union ɗin da ya faɗi shine 2. to kun ga aka ɗebe biyu a cikin sha tara za mu samu sha bakwai to saboda haka kaga kenan ya yi rijistan guda goma sha tara ya faɗi biyu to shi ne kaga kenan yanzu wannan yaron ya ci goma sha bakwai to wet grade point ɗinsa kuma mun duba calculation ɗin da muka yi ga baki ɗaya wet grade point ɗinsa yana da hamsin da ɗaya so da haka ga shi nan hamsin da ɗaya to in muka yi applying grade point average kamar yadda muka yi a sauran semesters guda biyu na baya za mu ga total wet grade point divided by total period unit total wet grade point ɗinsa shine hamsin da ɗaya cutar ta biyan rijista ɗin shi ne goma sha tara to kun ga kenan hamsin da ɗaya a raba ta gida goma sha tara zai bamu 2.68 to yanzu wannan shine GPA ɗin da ya samu lissafin GPA ɗin da ya samu na semester na uku to yanzu bari mu ga ya za a yi kuma mu calculating mu lissafa GPA CGPA wato cumulative grade point ɗinsa ya samu na semester farko da semester na biyu da kuma semester na uku gabaki ɗaya to idan muka zo za mu zuwa mu ga a semester farko ya rijistar semester kari sha biyar a semester na biyu ya rijistar sha bakwai a semester na uku ya rijistar sha tara to idan ka tattare su zai baka credit unit hamsin da ɗaya to credit unit ɗin da ya ci a semester farko sha biyu a semester na biyu sha bakwai a semester na uku sha bakwai to idan muka haɗe za mu ga yana da total credit unit ɗinsa da yin zista ga baki ɗin na semester uku a da ya ci ga baki na semester uku a arba'in da shida to haka wani grade point ɗinsa na semester farko in muka tattare da na biyu da muka tattare da na uku za mu ga wani total wani grade point ɗinsa yana da ɗari da talatin da takwas da ɗigo biyar sannan GPA ɗinsa da ya samu na semester farko da GPA ɗinsa da ya samu na semester na biyu GPA ɗinsa da ya samu na semester na uku to za mu ga yana da in aka haɗe su gaba ɗaya zamu ga yanzu GPA 2.71 to amma ya aka aka samu wannan 2.71 ɗin yadda muka yi muka samu wasu na semester biyu a bayan nan yadda muka ɗauki na ɗaya da na biyu muka yi divide by 2 za mu yi shi ma mu ɗauki guda uku mu divide by 3 a'a ba haka za mu yi ba za mu ce total wellbeing point divided by total credit union registered in muka yi kamar yadda muka yi a nan za mu ga 138.5 divided by 51 zai ba mu 2.71 to wannan haka ake calculating na CGPA ba wai za ka ɗauki average na nasu za ka yi amfani da wannan formula wato total weighted point average in ma semester ba ɗaya bane ba biyu in ma ba biyu bane ma ba uku bane in ma ko guda takwas ne ko guda bakwai ne ko shida ne ko nawa ne za ka ce to total weighted point ɗin nan da aka samu wato nauyin wa'annan grades ɗin da aka samu aka haɗe su kamar yadda muka yi a nan kamar yadda muka yi a nan wajen to in ka haɗe na kowane semester ko semester guda nawa ne to sai ka ci kuma divide by shi ma total credit unit na duka semesters ɗin da aka yi shine formula kun ga kenan a nan da guda uku muka yi muna da 138.5 na semester guda uku muka yi. raba su gida 51 na yawan credit da ya lissa zai zama muna da CGP ɗin muna da 2.71 to wannan shine yadda ake calculating CGPA na semester uku haka na semester hudu ma the same procedure mutum zai apply duka hanyar da aka bi aka yi wannan in ka semester sun masu ka yawa haka mutum zai yi so da haka wannan shi ne na gode sosai Allah in ba a manta ba idan ba kai subscribing ba ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna kararrawa saboda mun sake sabon videos za ka iya samun kuma ka amfana da bidiyon mun gode